Gwamnatin ta ɗauki wannan matakin ne na rufe wuraren haƙar ma'adanan zinare da ke arewacin ƙasar ne dai bayan da wasu dabbobi suka mutu sakamakon shan ruwa mai ɗauke da guba a wurin. Ma'aikatar kula da ma'adanan ƙasar ce dai ta ba da umarnin rufe kamfanin na ƙasar China mai suna Sahara Sar bayan ziyarar gani da ido da wata tawaga ta masu bincike inda ta ziyarci wuraren kuma ta tabbatar da zargin da makiyayan suka yi na cewa guba na halaka musu dabbobi. Isa Hussa mai garin tamanit ɗaya daga cikin garin da lamari ya fi shafa. matsalar da muka samu kwana biyun gada suka wuce akwai wasu 'yan kasar sin da wurinmu na kiyo na faso aka ba su firmi suka je suka gina ramuka wanda ake fidda zinariya suna sa wani produi wasu abubuwa wanda suke fashewa suna aiki da su bisashenmu suna zawa suna shan ruwa wannan wanda suke fuddowa cikin rijiyoyi ba su mushi wata kariya bisashenmu suna mutuwa gaskiya bisashenmu sun jima suna mutuwa muka gane cewa ashe ruwan nan da mutanen ga ke zuba su ne suke kashe mana bisashe eh, ne da an ka samu wannan masala mun ka kai kukanmu mun ka ga magabata mun ka yi magana mun ka ce da Allah a kama wannan abu matsalar ta yi yawa ga yanzu dai gendarmu da polisai sun je tare da delege eh, administrator delege na tablet sun je sun sayar da wa'annan ayyuka. Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun jima suna kokawa da yadda kamfanonin ƙasashen waje da ke haƙar ma'adinai ke gurɓata muhalli. Suleiman Bube mai fafutukar kare hakkin bil'adama a Agadas ya bayyana gamsuwarsa da wannan matakin. Rihe kamfanin nan da aka yi abu ne wanda gaskiya mai kyau ne saboda ai ba yau bane ba 'yan kungiyar farfulla sun sha kiraye-kiraye suna ce ma gwamnati da ya dakatar da wannan abin ko a sa tsari cikin shi saboda gurbatar da muhalli da kamfanin nuka iru nan suke yi kamfanin kamfaninnukan nan masu zuwa suna fudda ma'adanai ko ce masu musamman ma masu fudda zinariya musamman kamfanin nuka na yan kasashen waje misali in muka ɗauka yan China da suke nan suna fudda zinariya diya wanda suke nan suna fudda arzikin ƙasar Niger kuma lalle mu ba mu gani a ƙasa babu wani abu mai muhimmanci wanda zaka gani sun te sun yi wanda tallafawa ne za su yi ga shi talaka wannan dan kasa wanda yake wajen nan da aka zuwa na fidda arziki shi kenan mu wannan guduri gaskiya ya mana daidai ƙungiyoyin kare hakkin bil'adaman dai sun jaddada buƙatar tallafin gwamnati ga waɗanda abin ya shafa domin taimaka musu maye gurbin dabbobinsu da suka mutu hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger